to a ƙarƙashin wannan jama'a yanzu kun ga gaskiyar magana Allah da yake cewa allazina ukhriju min diyarihim waɗanda aka fitar da su daga gidajensu bi ghairi haqqin ba dan sun cancanta a fitar da su ba illa an yaqulu rabbuna Allah sai kadai dan sun ce Allah ne mu sai Allah ya ce walaula dafullahi nasa ba'dahum bi ba'd wallahi ba dan aka samu wasu mutane suna tunkuɗewa wasu zaluncin da aka yi musu ba Su waye masu jihadi su suke kare zaluncin da azzalumai suke jama'a ya ku talakawan najeriya mafita gare ku game da zaluncin waɗannan 'yan boko da 'yan siyasa wallahi shine jihadi walaula daf'un nasa Allahi annasa bahun bi Allah yana tunkuɗe wasu mutane zaluncin wasu ta hanyar mai ta hanyar wasu mutanen ba wasu mutane ba ne su ne masu jihadi Allah yana amfani da su yana tunkuɗa zaluncin da azzalumai suke yi duk ƙasar da zalunci ya yawa jama'a mafita zuwa ga wannan ƙasar kawai shine a tsaye da jihadi da zara an tsaye da jihadi kuma ba jihadin nafsi ba ka je ka kulla kanka a gaban gado wai kai ta zikiri har sai kaga Allah ba wannan ake nufi ba jihadin takobi da takobi ina fatar mun gane saboda haka Allah yake cewa ba dan tunkuɗewar da Allah yake wa wasu mutane ta hanyar wasu mutane ba la huddimat sawami'a da dukkan ɗakunan da wasu fastoci ko reverend fathers suke ibada da an rugurguza su ma'ana ba dan masu jihadi ba jama'a da tuni babu wata coci a bayan ƙasa da wani reverend father zai bauta wa Allah biya da wuraren ibadoji waɗanda suka shafi yahudawa za ka ga ranakun asabar ana buɗe churches waɗannan churches da ake buɗe ranakun asabar na yahudawa ne to albarkacin masu jihadi suke ci. wa salawatun da kuma wuraren salloli na kiristoci churches waɗanda ake services ranakun lahadi waɗannan wurare guda uku na ɗaya sawame wuraren ibada na malamansu na musamman na biyu wuraren ibada na yahudawa na uku wuraren ibada na kiristoci wa masajid da kuma masallatai yuzkaru fi hasmullahi kasira waɗanda ake ambatan sunan Allah da yawa idan ba dan masu jihadi ba da duk waɗannan an rugurguza su a bayan ƙasa wannan ishara ce zuwa ga ɓarna ta freemasons freemasons gaba ɗaya ba su yarda da wani addini a bayan ƙasa ba cewa suke a rusa duk wata coci da masallaci duk wata hanya da za a ambaci sunan Allah suka ce a rusa ta ko ta kiristoci ko ta musulmi to su wane ne suke tare wannan masu jihadi ne amma da izinin Allah yau jihadi aikin banza ne jama'a ba aikin banza ba ne shi yasa cikin hadisin muslim manza Allah ya ce wanda duk ya mutu bai yi jihadi ba bai yi tunanin ya yi jihadi ba zuciya shi bata tuna mishi ya mutuwar shahada ba wannan mutum zai yi bakar mutuwa irin mutuwar maguzanci saboda haka dole a tashi a shirya ma jihadi jama'a don haka in Allah ya so laccar mu ta gaba da zami a wannan wuri wata rana komai daren daɗewa ba wata lacca ba ce sai dai jihadi ba tatsuniyar baka ba ce ne taken lacca da zami nan gaba jihadi ba tatsuniyar baka ba ce ba gatanan gatanan ku ba ce sai ya faru a ƙasar nan kana zaune in ka ki ba da goyon baya za mu je mu tsogalo in an zo ba za a bambance ba kana sallah muna sallah yauwa jihadi ba ta tsumiyar baka bace Allah ya taimake mu saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa wala yansuranna Allahu man yansuru tabbas Allah sai ya taimaki duk wanda yake taimakon shi jama'a kunji, musulmi kunji, ji muminai kun masu jihadi kunji, masu dukiya kunji. yan agaji kun duk wanda yake taimakon addinin Allah Allah sai da ya rantsuwa ya ce wala mai man yansuruhu tabbas wanda da yake taimakon Allah sai Allah ya taimake shi domin me inna Allah laqawiyyun Allah mai karfi ne Allah mai ƙarfi ne wannan siffar kaɗai ta isa ƙarfin soja Allah ya fi duk wani soja ƙarfi ƙarfin kwakwalwa kimiyya da fasaha inna Allah laqawiyyun sannan aziz Allah yana da izza ya gagari kowa wannan izzar idan ka bi Allah kai jihadi ka yada addinin Allah sai kai ma ka same ta walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakin al munafiqina la yafqahun Allah shi yake da izza Allah ya gallabi kowa ya buwayi kowa sannan sewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gallabi kowa ya rinjayi kowa haka duk muminan da suka bi Allah suka bi manzon Allah suka taimaki addinin Allah wala yansuranna Allahu man yansuruhu wanda duk ya taimaki addinin Allah wanda duk ya taimaka wa Allah sai Allah ya taimake shi saboda Allah yana da ƙarfi suwane ne masu taimakon Allah suwane ne mutanen da kuma Allah zai taimaka bari ku ji daga bakin Allah maɗaukakin sarki shi da kanshi cewa ye na in makkannahum fil arbi الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر عاقبة akbar Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗannan da Allah zai taimake su saboda sun taimake shi ga irin siffarsu. Allah ya ce allazina in makkannahum fil ardi su ne waɗanda in muka ba su mulki a bayan ƙasa muka ba su ƙarfi a bayan ƙasa iko ya koma a hannunsu aqamu salata za su tsaye da sallah jama'a tsaye da sallah ba wai yin sallah ba kawai kana yin sallah kana yin ta akan lokaci kana yin ta a cikin jama'a kana yin ta yadda aka ce zuciyarka tana ta'allake da masallacin tana ta'allake da sallar ko kuwa kana yi ne kawai saboda cikon lokaci kana yi ne saboda baka da abin da zaka yi a'a zaka je ka zauna masallaci tun kafin lokaci amma ka iya sallar ko ku har yanzu dan dunguruma kake yi har yanzu akwai masu sallah ɗan dunguruma wani in ya fara sallah sai ya gaji zai yi sallama in aka ce raka'a nawa kai ya ce yau ba dai yayi ba kai e eh, wuta zaka je